أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke anguwar Gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin watan Ramadan yau muna laraba sha biyu ga watan Ramadan na shekarar 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul ankabut satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da tara daga ayoyin surar yau insha Allah za mu tsora daga aya da take biye da ita ta ce aya ta hamsin daidai kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah yana cewa wa kalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi wannan ce gaba ne da bayani da Allah yake game da mushrikai da maganganun da suke faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma hanyoyi da suke bi na karyatawa ga sakon da Allah ya aiko da shi suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma da shi ma an saukar masa da ayoyi daga gurin ubangijinsa da suke nufi da ayoyi su ne alamomi da hujjoji asalin ma'anar aya shine alama da Allah ya ce inna ayatan mulkihi an ya'tiyakum at-tamur kaga ayata mulkihi alamatu mulki dan haka aya ma'anar ta alama abinda ke nufi da aya shine alama da hujja da za ta tabbatar da cewa shi manzon Allah ne kuma abinda ke nufi da wannan ayoyi su irin ayar da aka bai ma annabi Musa kaga annabi Musa Allah ya bashi aya ta sanda da yake jefa ta zama cijiya da sauran ayoyi da Allah ya bashi annabi Salihu Allah ya bashi aya ta tabuwa kaga duka wannan ayoyi da annabi Isa dan Maryam Allah ya ba shi aya yana warkar da makafi da kutare yana rayar da matattu duk waɗannan su ake kira aya su ake cewa mu'jizozi ba za ka suka ce ina ma da shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam a ba shi ayoyi irin waɗancan ayoyi irin wanda aka zai ma annaba da wani wuri kuma suna cewa lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف هو أنا تأمتي لك هذا أيوين da suke nema kai ka san ta'annuci ne sai tun farko Allah ya taka musu birki Allah ya ce kul innamal ayatu indallah kace fa ayoyin a Allah ni ba ni ke zuwa muku da ayoyi ba ba ni ke da ƙarfin in zo muku da ayoyi ba kuma duk annabin da ya zo da aya babu annabin da ya zo da aya a matsayin shi ce da wannan fawa yana zuwa da aya ne ya ce Allah ne ya karfafa shi da wannan aya kamar yana na mu isa ya ce wa ubri ul asmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyi al mauta bi iznillah ga yana warkar da makafi da kutare yana raya da wata duka da izinin wa da izinin Allah kaga ayoyin a wurin Allah suke iyaka Allah yana gudanar da su ta hanyar annabi domin hakan ya zama hujja da su cewa lalle wannan annabi Allah ya yarda domin waɗannan abubuwa da wannan fawa babu wanda ya da ita sai Allah to barko Allah ya ce da su ta gaya musu cewa innamal ayatu indallah Allah ne ke kawo aya ba ne ke kawo aya kuma da wancan ayar ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula da suke cewa har sai ka zo masu da ruwa hatta tafdura lana min al jambu'a ya ta babbarke mana maramarai na ruwa idanuwar ruwa daga ƙasa sannan mu imani aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ko zama kana da gida na zinare aw tarqa fi samai ko ko mu ga kana haurawa sama sai ka zo mana da irin waɗannan ayyuka mun mu imani kuma kai ko da ka haura sama ولن نؤمن لرسولك Zila, تنزل علينا كتابا نقرأه Koda da ka haura sama to ba za mu imani da kai ba sai ka mun ga ka je sama ka tafi hannunka ba komai ka sako da littafi tare da kai sannan a littafin aka ce lalle wannan manzon Allah ne sannan mu imani Allah ta ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ana yace kul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin ni aiki na ba kawai gargadi ba aiki na bane zo muku da aya aiki na isar muku Allah ya aiko ni ya ce da ni ga kaza ku imani da shi ɗaya yake ba shi da abin bauta ba shi da abokin tarayya ku bauta masa shi shi kaɗai ku yarda ni manzon Allah ne ku karɓi saƙon da ya aiko muku a cikin littafi ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi ku yi kaza wannan ku ne aiki kuma na muku bayani gamsashe kuma bayani na ƙarare to wannan ne aiki amma batun zuwa da aya to Allah ta'ala shi zai zo muku da shi kamar da annabi nura ce da mutanen sa inna ma ya ci ku bihi Allah in sha'a in Allah ya so za ka Allah ya so zo muku da aya in ne so mai zo muku in ne so ba zai zo muku da ita ba ni da na idan muku da sabon da ke kai sai Allah ya ce أَوَمَنْ يَكْفِيهِ أَنَّا أَنْزَلْنَا إن Allah ya ce awalam yakrim kuma ashe bai ishe su ba suna cewa a saukar musu da aya aya ashe bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba mu mun saukar maka da littafi yutla alaihim ana karanta musu wata aya suke nema bayan wannan ai babu aya da tafi wannan yasa babbar mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam al alqur'ani duk sauran annabawan da suka gabace shi kowa na zuwa da kasa mu'jiza amma mu'jizar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce Qur'ani kuma ita ta dara dukkan waɗannan mu'jizozi saboda waɗannan mu'jizozi ne a bayyane zahiri suke an jefa sanda zahiri ta bayyana an warkar da makafi zahiri abu ne a bayyane ba abu ne da ake gano shi da hankali ba amma shi mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam ta hankali sannan wannan mu'jiza ta annaba da suka gabata mu'jiza ce da ta bayyana ga waɗanda suke raye a wannan lokaci kaga waɗanda suke tare da annabi Musa su suka ga lokacin da ya jefa sanda ta zama cibiya amma duk da suka zo daga ba sai dai a ba su labari haka nan waɗanda ke tare da annabi Isa a lokacin sa su suka ga yadda yake warkar da makafi da kutare kiraya da matattu amma duk waɗanda ba su shaidu wannan yanayi ba sai dai a ba su labari yayin da mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam tana ga wannan mutane tana ga waɗanda za su zo bayan su har kiyamar kowa zai zo ya karanta alqur'ani zai ga abin da alqur'ani ya kunta na balaga da fasaha wanda ya ga gari. fasaha masu fasahar larabawa da balagan larabawa suka gagara kawo kwatankwacin alqur'ani Allah ya ce su kawo kwatankwacin alqur'ani sai iya suka gaza Allah ya kai ta kawo kwatankwacin ko da sura goma daga ciki an ya ƙulu na fitara ƙulfatu bi ashiri suwarin mislihi muftarayani suka gaza Allah ya kai ba ma sura goma ba fa atu bi suratin mislihi ku zo da sura kwatankwacin alqur'ani an faɗa ka a surati yunus wacce sura ce masiya kuma faɗa ka a cikin suratul eh, baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ba a tobe suratin nan misri haka kenan an sake nana ta kalubalantar da aka yi game da su zo da sura ko da guda ta alkurani sannan kaga wannan ta ce mu'jiza ta hakika su suna tsaho babu abin da suke cin tsaho da shi kamar fasaha da iya magana sun kasance an sauko daga aikin hajji a jahiliya akwai kasuwanni da suke taruwa wanda wannan kasuwannin kawai abin da ake saurara a ciki shine mawaka duk wani mawaƙi a kowace ƙabila a kowane lungu ƙoƙarinsa ya tafi ya shirya waƙa wacce zai zo ya karanta a wannan wurin ya birge kuma duk waƙar da aka karanta ta a nan sai sun da ce ta tsara ba sa rubutu ba sa karatu amma da ƙwaƙwalwa suke ba waƙoƙi saboda yadda balaga wanda ya iya waƙa ya iya fasaha da balaga shine abin girmama da mutuntawa ce sai shi Allah ya zo musu da alƙur'ani wanda ya kai ƙiba gurin balaga suka kasa hakaito shi ba sa iya hakaito alkur'ani saboda balagar da ke cikinsa da fasaha ta wuce tunaninsu da hankalinsu ba sa iya hakaito alkur'ani saboda ilimin da ke ciki ba su da hanyar da za su samu su alkur'ani yana ba da labari ga ilimin al'ummomin da suka gabata wanda babu inda ake da hanyar da za a samu wannan labari kamar da Allah ya bamu labarin kisar annabi Nuhu a cikin suratu Hud sai ta tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hadha haka nan alqur'ani yana ba da labarin abin da zai auku nan gaba cewa ba kaza zai auku nan gaba ga idan za su kawo alqur'ani to kenan za su shirya ba da labarin abubuwan da za su auku nan gaba kamar da alqur'ani ke ba da labarin abubuwan da za su auku nan gaba za su shirya ba da labarin abubuwan da suka auku tun da can can kuma su faɗe su bisa da dukka da inganci da gaskiya kamar yadda su a gaba su da Allah. To za ka Allah ce in kuna neman wata hujja, wata alama, wani dalili, wata mu'jiza da za ta tabbatar muku da cewa nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan Allah ne to ba ku da kamar alqur'ani shine awalan yafihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah yace babu cikin annabawa annabi guda ba sai da Allah ya bashi wata mu'ujiza. irin abinda mutanensa za su damsu su yi imani sai da Allah ba shi. Adam Musa mutanensa bokaye ne, sai Allah ba su hujja sai abin da zai nuna musu cewa duk da bokancin sa akwai abin da ya dara bokanci kuma suka yi imani mutanen nabi isa na cewa sun kasance likitoci ne sai Allah ya ba su mu'jiza ta dangin jinsin likitanci annabi ya ce ni ko aya ta da Allah ya bani ita ce wahayi da Allah ya yi shi zuwa gare ni da haka ina fatan in fi su yawan mabiya na addiyama to da alqur'ani shine babban mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan mu'jizozi da Allah ya saukar to babu mu'jiza da ta kai alqur'ani sai Allah ya ce inna fi zalika la rahmatan cikin haka akwai rahama cikin alqur'ani akwai rahama da jin kai ga mu'minai haka nan cikin sanya mu'jizar wannan al'umma qur'ani ne bayani ne na hankali akwai rahama domin mu'jiza ce shamila mujiza ce dawwamammiya haka nan akwai zikira cikin alkur'ani akwai tunatarwa shine zikira ana tunatar da mutane ga abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata in kun karyata al'ummomin sun gabace wa in tukazzibu faqad kazzaba umaman min qablikum wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa samud wa qaum lut wa qaum ibrahim wa ashab madyan wal mutafika duk waɗannan sun ta Allah ya kuma zaman zanni suka ta kuma Allah ya halakar da su kaga alqur'ani yana san da mutane ila irin waɗannan abubuwa na قل تضاعف يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا yace kul kafa billahi baini wa bainakum shahida kafa billahi wannan ibara tana yawan zuwa cikin alqur'ani Allah ce wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا duk waɗannan ma'anar su cewa Allah ya wadatu wannan asalin sa kamar da malaman larabci ke cewa kafallahu shahida kafallahu hasiba cewa Allah ya wadatu a gurin zaman to wasa mai shaida. da ka duk shaida da kake nema to Allah shine babban shaida. kuma da ka samu shaida, ta Allah tsayanan ka gama samun shaida. Allah shine babban shaida. sai aka canza ibar aka ce kafa billahi shahida ka wadaci da Allah a matsayin mai shaida to da ka duk irin wannan ibara ana nufin Allah shine babban mai shaida kuma shine wanda shaidarsa ta wadace ka da ka tsaye da Allah a matsayin mai shaida to ka gama samun shaida ce to Allah shine mai shaida baini wa tsakani na da ku Allah shine mai shaida cewa lalle da gaske shi ne. Ne hujjar haka shine kyale ne ne zai yi wa Allah ya ce ya bai aiko ni ba in ce Allah ya aiko ni kuma zo na faɗin magana da ba haka yake so ba kuma ya shiru yana kan zauna kamar kai ne ka tashi ka tafi gidan rediyo ka ce gwamna ko shugaban kasa ya baka umarni ka sanar da mutane rana kaza kar kowa ya fita a zauna a gida za a yi shara ka ce gwamna ne ya turo ka ya ce ka sanar da mutane ka je ka faɗa a nan ka rubuta a can ka yi kaza kuma yana ji amma ya shiru ya kyale ka ka zan ya shi ko ka zai kyale ka dole sai ya mutu ya ce ya fi yi kuma sai an ɗan mataki a kanka sai an haɗa ka da Anthony Janar ya kai ka kotu waye ba ka odar ka zo ka faɗi wannan ka ga gefen gwamna ke ba ya kake zato ga ubangijin talikai ka zo ka ce shi ya aiko ka da sako ya ce kai manzansa ne a ce kuma ba manzansa kake kuma ya kyale ka haka kaga haka bai yi ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin famma minkum min ahadin an fuhadi da zai kaji wani tashin magana ta ƙarya ko da sashi ya zingina gare Allah ce da mun kama shi da dama da mun yanke mushi jijiya sannan kuma babu wani daga cikinku wanda ya isa ya bashi kariya daga Allah idan yawa Allah to kaga akwai shaida da tafiya ya ce shi annabin Allah kuma sakon da yake idan muku sakon Allah ne muku taba jin an ce Allah ya kama shi ko ku ji an ce Allah ya wulakanta shi saboda yawa Allah kariya ba ku taba ji ba sannan kuma mutane suka yi ja kan shi suka ce ƙarya kake yace ba ƙarya nake ba gaskiya nake faɗa Allah ne ya yi ni suka ce baka daina ba sai mun kashe ka yace ba za ku iya kashe ni ba saboda Allah da ya aiko ni ya ce zai ba ni kariya kuma su yi yunkurin kashe shi Allah ya kare su yi yunkurin kashe shi Allah ya kare ka gaya mu shaida da ta wuce wannan na zaman to wata annabi su tashi kashe shi Allah ya kare suka yi yunkurin yaƙi su suka haɗo gangame Allah ya ba shi nasara ya murƙushe shi ga shi suna kaɗan ya ce wala kada nasara tara kuma Allah bai badirin wato azilla kuna tsiraru Allah ya ba ku nasara kaga duk akwai shaida da ta wuce wannan da haka yace Allah shine shaida tsakanina da ku ni dai Allah ne ya aiko ni ji manzo Allah sallallahu alaihi kuma Allah ne ya aiko ni ya san da gaske nake ku da kuke karyatawa ba ku da hujja yace to dan haka Allah shine shaida kuma na wadatu da Allah a matsayin shaida baini wa bainakum ya'lamu ma fi samawati wal ardi yana sanar da dukkan abin da ke sabai da kasa da ka wannan shine dama shaida ana yin ta ne da ilimi idan ba ka da ilimi ba ka zama to shaida ana kiran ka shaida ne saboda ana zaton kana da ilimi idan waƙiya ta auku wanda ke wurin shi ake nema shaida saboda shi ke da ilimi wanda bai wurin kaga bai da ilimi ba a neman sa shaida to Allah shi ne ke da shaida saboda shi ke da ilimin abin da ke sammai da ƙasa duk abin da ke gudana sama a ƙasa a kowane lokaci yana gudana ne kan ilimin Allah to za ka ga Allah shi ne daidai wanda ya kamata ya zamanto shaida والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون su ko waɗanda suka yi imani da baɗil shi ne ɓata aga sun imani da gumaka sun yarda su bauta ma gumaka sun yarda su haɗa gumaka da Allah gurin bauta alhalin babu wata hujja babu hujja daga sama babu inda Allah ya aiko annabi da cewa gunki abokin tarayya sai haka nan babu hujja ta hankali a ce hankali ya nuna cewa gunki kaza lalle ba kawo abokin tarayya Allah ne babu wannan hujja sannan babu wani gunki da ya zo ya ce musu shi Allah da ya aiko shi ya zama abokin tarayya tare da Allah kaga shiriri ta suka dauka kuma sun yarda da ita amma ga inda gaskiya take wa kafaru billahi ga inda gaskiya take annabi ya zo daga Allah ya zo da sako sakon nan mai kama hankali sakon nan cike da hujja wanda ke kewaye da dalilai da alamomi da hujja na gaskiyarsa amma sun karyata ga gaskiya karara sun karyata ta ga bata karara ita kuma sun gaskata shine wallazina kafaru bil ladina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wadannan sune masu asara sune wadanda suka yi asara duniya da lahira na ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل لما جاءهم العذاب وليأتينهم Allah ya ce wa a bil azabi sai maka gaggawa da azaba suna ce to a kawo azabar ba azabar da kake cewa za a kawo ta an daɗe ba a kawo ta ba saboda karyata wanda suka wa azabar. da kuma izgilanci duk abin da ke sa suke cewa a gaggauta kawo azabar ko an daɗe ba a kawo ta ba na farko domin tabbatar da ƙaryata wanda suke mata da haka tana nan su cewa matsayarsa ƙarya ce wannan da ɗaya sannan na biyu hanyar izgilanci izgilanci suke da azabar cewa to ai a zo da azabar inda daga gaske ne kawo ta Sana abu na uku su daɗa samun hanyar da za su dilmiyar da mutanensu su ƙara ci gaba da fitar da su nuna musu cewa lallai abin da ba da gaske ba sai za su ke cewa waya sa'ajar ta waya sa'ajar na sabi da azabi waya kulo na mata hazal wa'ad in kuntum sadi wannan alƙawarin yaushe ne in da gaske kuke fa'atina bi ma ta idona in kuntum min suka ce da annabi Allah kai inda gaske ne ta fuka zo mana da abu azaban nan da kake mana gargadi da ita da muka kawo ta mun yarda sai ka kawo ta hatta kai suke cewa wa Allah ya ce wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ina bi azabin alim kaga wannan iya tsare kawa ce cewa in gaskiya ne daga gurinka to ka zo mana da kaza in gaskiya ne kaga ba cewa a'a mu mun ƙaryata ba in da gaske kake kai annabi ka zama mana kaza a'a cewa Allah suke ya Allah in da gaske ne wannan abin daga gurin ka yake so kai Allah ka kawo mana azaba ba ka shirye da mu ba da sai ce ya Allah idan da gaske ne wannan abin daga gurin ka to ya Allah ka shirye da mu in kai ka aiko shi ya Allah muna roƙonka ba mu sani ba domin ya shige mana duhu tana yi wa zama kai ka aiko shi tana yi ba kai ka aiko shi ba mu gano ba amma ya Allah muna roƙonka an kai ka kawo shi ya Allah ka shirya da mu mu karba kaga ba haka suke wai addu'a saboda tsabar izgilanci da izgilanci da ubangiji da kuma ah, izgilanci da manzo da izgilanci da addini da izgilanci da azabar suka ce in da gaske ne kai ka aiko shi to ka saukar mana da azab to wannan shine gaggawan da suke sai Allah yake cewa walaula ajalun musamman da ba don wani ajali sananne ba wanda Allah ya riga ya yanke ya sanya sai ya zo sannan azabar da za ta da ba don wannan abin da Allah ya riga ya yanke ba la ja'ahumul azab da azabar ta zo musu da da sun ce ya Allah a kawo mana azaba sai Allah ya kawo ta da sun ce mata hazal wa'adu Allah ce gata da sun ce fa'ati na min mata iduna an kunta min sadiqin da Allah ya ce gada amma Allah ta'ala al'amarinsa yana yin al'amari a cikin hikima kuma yana yin al'amari daki daki Allah zai gaggawa shi yasa daga cikin sunan Allah al-Halim ma'anar al-Halim wanda bai gaggawa bai gaggawar aiwatar da hukuma ya riga ya sa lokacin hukuma lokacin kiyama to da sai lokacin nan ya zo Allah yake cewa manu nu akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba komai ke sa muke jinkirta musu wannan azaba ba sai ya zuwa ga wani ajali iyakantacce to da haka da ba dan ajali da Allah ya ba akwai ajali da Allah ya na azabar lahira wannan shine tashin alkiyama akwai ajali da Allah ya diba musu na azabar duniya a ga mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam ya diba musu ajalin azabar duniya shine lokacin yakin badar a lokacin yakin badar wannan lokaci ne da Allah ya iya iyakacin to duk abin da suke ta cewa kafin badar Allah ba zai kama su sai an zo badar saboda Allah ya riga alƙawarin a nan ne Allah zai kama ko da aka zo yakin badar an yi sahu ga mushrikai a can gefe ga musulmai a nan gefe sai annabi sallallahu alaihi wasallam tafi da sahabbai ya dinga nuna musu yace ga makwancin Abuja ga makwancin Utbah bin Rabi'a ga makwancin ubayye ubayye bin kala ga makwancin wane ga makwancin wane duk sai da ya nuna musu kafin a fara yaki kuma da aka zo bayan an gama yakin suka ga kowanne inda mazan Allah ya nuna anan suka samu gawar wannan bawa Allah to kaga wannan nasara ce daga Allah Allah ta'ala ya riga ya iyakace komai yana da lokaci komai yana da ajali a gurin Allah sai ajalin nan an cika shi sannan Allah yake ɗaukar mataki kaga da banan Allah yana da siffa ta al-hilmu ba ke da iko shi ke da al'amari ala lahul khalqu wal amr kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma shi ake mai izgilanci irin haka ya turo annabi annabi ya ce Allah ne ya turo shi sun ce ƙarya kake ya ce Allah ya ce zai muku azabar kata ne ba kawo ta ba a tafi a kawo azabar muna nan muna jiranta amma ga dai Allah ya ji saboda saboda Allah alhajimu ne bai gaggawa haka yake koya mana mu ma mu riki wannan wannan ɗabi'a ce mai kyau ta rashin gaggawa da yin abu a nitse da yin abu sannu-sannu wannan na da muhimmanci akwai wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam da shi inna fi khalaqatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah da sa ke so su ne al-hilmu wal anaa shine nutsuwa da rashin gaggawa waɗannan ɗabi'u guda biyu Allah ta'ala yana kai ɗabi'u ne da Allah ya sifanta da ɗabi'ar ilimi Allah ya sifanta da ita sannan kuma Allah ta'ala yana so cikin bayansa waɗanda suka siffantu da wannan ɗabi'a ya ce wala ya fiyannahum baghtatan kuma tabbas azaban nan za ta zo musu kwatsam shine baghtatan ba tare da tsammani ba abin da ya zo ba tare da tsammani ba shine baghtatan kiyama za ta zo baghtatan kaga a lokacin da azaban za ta zo musu ألا ya tsaye saluna ka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu taqulat fis samawati la illa Allah ce kiyama ba ta zuwa muku face kwatsam da riske kun sakankance ta kiyama ta faru ko haka nan azaba za ta zo haka nan yakin badar ya zo musu sun sakankance da tinkaho da girman kai da kasaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ga quraishawa nan sun fito da girman kansu da kasaitar su da dagawar su ya Allah ka murkushe to da kaga ko da tsauta yakin mada sun fita ba su ga cewa abin da ya auku da su zai auku da su domin har an zo musu suna cikin ya wurin badar suna sharholiya ya kace da su to ai abin nan da kuka fito yaƙi domin sa ya riga ya kuɓuta ma sun fito ne su tsare ayarin tasuwancin su da ya taso daga sham karkashin jagorancin abu sufyan sai abu sufyan da ya samu labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya sauya hanya ya kubutar da wannan eh, ayar sai ya isko su a madar ya ce ba buƙatar yaƙi sai wanda yawa suka ce ba buƙatar yaƙi irin su usman bin rabi'a suka ce to ai ba buƙatar yaƙi da mun fito yanki ne saboda ne saboda eh, ayar kuma ga ayar ya kubutar mu koma abu jihar ya ce ina a zai yiwuwa da matsayinmu da girman mu fito yaƙi a ji mun fito yaƙi mun kuma ba shi da komai ba ya ce ai mun mutane ya ce haka dole mu fita yaƙi domin mu tsare matsayinmu da darajar mu a idan laraba wannan na ɗaya na biyu dole mu fita yaƙi domin mu ladabtar da musulmai nan gaba kai su sake tare mana hanya na uku domin sauran kabilu su san cewa fa muna nan duk wata kabila da take nufin ta kakane mu da yaƙi to san cewa ba a cikin miki yace da haka dole sai an yaƙi suka fita yaƙi kaga duk ba san abin da zai faru ba da suka fita yaƙi shine sai gashi Allah ya murƙushe su ya halaka su Allah ya kauda gaggar su to Allah ya ce to wannan azaba ta duniya ita ma ba ta zuwa musu sai ba da ta haka nan azabar lahira ita ma ba ta zuwa musu sai ba fita ta abinda za mu ke kawo azabar biyu saboda ayar ba ta ƙayyade ba Allah cewa ya wala ya'tiyannahum baghtatan kuma abin da ya gabace shine la ja'ahumul azab kaga azaba kaga azaba duniya azaba ce azaba lahira ma azaba ce wanda Allah ce la nuziqahum azabal khizi fil hayati dunya wala azabul akhirati akhza kaga shi azabar duniya sunanta azaba azabar lahira ita ma sunanta azaba azabar lahira azaba ce ta wulakanci azabar khizi azabar lahira ita ta fi zaman towa ta wulakanci fiye da ta duniya to wannan shi yasa ake fassara su da guda biyu wala wa hum la yashkurun ba sa jin cewa azabar za ta zo musu kuma za ta zo musu fara يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم أنا محيطة يوم يغشاهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ما كنتم تعملون Allah ya ce yasta'jilunaka bil azabi Allah ya sake nanatawa kaga ai da ta gabace ta wa yasta'jilunaka bil azabi kuma Allah ya sake nanatawa yasta'jilunaka bil azabi suna maka gaggawa da azaba alhalan aga wancan walaula ajalun musamman da ja ahu da ba dan wani ajali ba da Allah ya kawo Allah ya sune maka gawa gaggawa da azaba alhalan ga yadda al'amari yake wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin wata jahannama waye take da kafirai alhalin azaban nan ta riga ta tabbata kaman ga ta nan ta auku saboda yanda za ta kasance kuma abin da zai kasance ba makawa sai ya kasance ranar alkiyama shine Allah zai jefa kafirai a cikin wuta kuma wutan nan za ta kewaye su to ina ranar gaggawa da azaba azaba da an jefa su a cikinta ba sa iya fita azabar da su da kansu za su dinga kowar neman agaji amma ba sa samun agaji azabar da su da kansu za su karaya amma kuma ba su da mai ceto kaga babu ranar neman wai a gaggauta mu da kan wa kansu kiyamun laili da sun neman hanyar da za ta kubutar da su daga wannan azaba ita azaba hanyar da za ta kubutar da kai da gare ta shine hikima shine hankali shine tunani ba wai cewa ta taho ba ta taho kuma bayan da ka iya haka shi kenan azaba duk bala'i ya riga ya ya samu mutum Allah ya bana sai Allah ya ce wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin yawma al azab ranar da azaba za ta lillibe shi za ta lillibe kada gasha ya bisha lillibewa azaba za ta lillibe su min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim kuma kasan kafafuwansu zaka ko ta ko ina suna cikin azaba a wata yara Allah ya ce lahum min jahannama mihalun wa min fawqihim hawash suna da shimfiɗa za a musu shimfiɗa ta wutar jahannama kuma suna da washin shine bargo suna da bargwanni da za a lullube su da shi ta sama da wuta kaga ƙasa wuta sama wuta wannan azaba ta wannan shine labari na hakika abinda zai auki ko su yarda ko kasu su ko su yi izgilanci ko su yi imani duka sai wannan abin ya auku kaga ce hikima gare su shine su nemi hanyar da zai kubutar da su daga azaba don haka azaba ce mai tsananin gaske wacce za ta lullube su ko ta ko ina Allah ya ce lahum min fawqihim zulalun wa min ta'udul zulalun min an-nar wa min tahtihim zulal suna da girgije a saman su da wuta Kasansu ma suna da girgijan wuta to kaga wuta ta lullube shi ta ko ta ko ina wanda wuta za ta lullube shi ta ko ta ko ina ko shi ne yake izgiri cewa a yan dade ba kawo azabar ba ai me ya tsaye da ita me ya sa ba a kawo ta ba ai na gaske ne a zo mana da ita kaga bai wa kansa aikin hankali ba Allah ya ce wa yaqulu zu, wa wata qira'ar wa naqulu kuma mu ce da su zu, ma kuntum ta ku ɗanɗana aikin nan da kuka zance kuke aikatawa ƙaryata wannan da kuke yi ku da na ce kaga wannan kace azaba ta zuciya bayan an musu azaba mai raɗaɗi ta jiki sannan kuma a a dinga kwakwasar zuciyarsu da irin wannan magana ita kanta wannan maganar azaba ce mai zaman kanta kamar da Allah ke cewa yau mai una ila nari jahannama da'a ran da za a dinga tunkuɗa su zuwa ga wutar jahannama tunkuɗawa yau ma yi da'auna ila na rija na mada a harihin narun lati kuntum biya ana tunkuɗa su ana cewa da su wannan ita ce wutan nan da kuke karyatawa kuke cewa a zo mana da ita daga gaske ne da ta ita ce wannan a fasahirun hala am antum la tunkuɗa a ce ko yanzu ma sihiri ne ko sihiri ne yanzu ko ko ba kwa ganin ta ba ita ba ce wutar gata sai ce to islamu ha to ku shige ta fasbiru ko ku yi haƙuri a ciki da azabar nan mai raɗaɗi aula tasbiru ko kar ku yi haƙuri duka ɗaya inda ma sawa'un alaikum ɗaya ne a gare da ku yi haƙuri da kar ku yi haƙuri yin haƙurin ku bai sa a fitar da ku daga wuta rashin yin haƙurin ku da raki da kuwa bai sa a fitar da ku daga wuta Allah ya mara zai inna ma tu zauna ma kuntum ta'malu kawai ana saka muku ne da abin da kuka ce kuke aikatawa to wannan shine sakamakon wannan kabilanci na ya ibadiy ya ibadiy amanu inna ma'awi wa'adukum Allah ya ce ya ibadiyar ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna arzi wasi'atu lalle ƙasa ta ne yalwa ce fa iyaya fa'budu ni kadai ku bauta mun ba tare da kowa ba wannan ayar malamai sai ta soka ne a lokacin da aka takura gumane a garin makka sai Allah ya nuna musu da wannan ayar cewa in an takura muku a gari to ƙasa ta na da faɗi ku fita ku tafi wani wuri cikin ƙasa ta inda za ku samu ku bauta min ni kaɗai ba tare da ƙamba ba shi ne Allah ya ku sani inna arzi wasi a tuwan bayan saukar ayan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sabai umarni da su hijira zuwa habasha yace domin a cikin wannan gari na habasha akwai wani sarki wanda yake la yuzlamu indahu ahadun ba wanda yake bari a zalunta a gari. ku tafi can inda za ku sami yalwa kuma suka tafi can suka sami yalwa suka yi ibada har lokacin da kuma Allah ya umaru sallallahu alaihi wasallam umarni da ya hijira zuwa Madina nan ma sun sami yalwa mutanen Madina suna da labarin zuwan Annabi saboda suna zaune suna makwabtaka da Yahudawa kuma Yahudawa na musu barazana duk lokacin da wani abu ko wani fada ya hada su da Yahudawa ko ta can baki da Yahudawa ce da su ai ku ci gaba ai mana nan muna jiran annabin karshen zamani shi annabin ƙarshen zamani idan yanzu babu wata al'umma da ke nasara a kan da haka da ya zo zai jawo zai jagorance mu fatattake ku mu fatattake sauran al'umma babu wani addini da zai tsaya sai addinin annabin ƙarshen zamani kuma babu wani ƙarfi sai ƙarfin al'ummar annabin ƙarshen zamani da haka sai abin da kuke annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa sai mutanen madina suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa cewa annabi ne Allah ya aiko shi kuma dama suna da labarin zuwan annabi shi ta sai suka dinga tura tawaga suka tura tawaga ta je ta zauna ta tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam suka fahimci abin da yazo da shi suka yi imani suka zo suka sanar da mutanen suka tsara imani baɗin suka ce suka sake tura tawaga mai yawa da wajen mutum tamanin da wani abu da nufin za su je su ƙara tattaunawa da shi kuma za su yarjejeniyar ma an ba a ba shi dama a garin maka ya yi a wasa ba yanzu su za su ba shi dama ya da wasu kuma za su tsare shi za su ba shi kariya wannan shi ne yarjejeniyar da suka yi ta aka aka yi wannan yarjejeniya suka eh, ɗauki alkawari zo sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ya fara tura sabai suna hijira zuwa madina har ya hijira zuwa madina kuma suka samu inda suka yi addini cikin walwala cikin kwanciyar hankali kuma Allah ya bunƙasa addini Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ɗaukaci addini har suka zo suka zo suka yaƙi garin maka suka ci garin maka kuma aka tabbatar da addini to za ka sai Allah ya ce inna ardi fi'atun fa iyaya fa'budu kullu nafsin kullu nafsin Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai da mutuwa ce wannan abu ne wanda kowane al'umma sun yi imani shi babu al'umma da suke zaton cewa ba za su mutu ba babu wani maluki da ke ganin cewa ba zai mutu ba da haka kowa ya yanka zai mutu illa iyaka me zai auku bayan mutuwa nan aka samu matsala wanda ba su imani ba suna ganin da an mutu shi kenan suna ganin ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar shi kenan zamani da ya riga ya karar da mu an kare intaha amma ga magana ta gaske shine bayan mutuwa summa ilaina turja'una sannan zuwa gare mu za ku koma haka da an mutu ba shi kenan ba mutuwa ba ita bace hutu hutu shine mutuwa kan tafarkin Allah to duk wanda ya mutu kan tafarkin Allah wannan shine mutuwa ta zama hutu a gare amma duk wanda bai mutu kan tafarkin Allah ba ya mutu yana mai karyata Allah ko mai karyata annabin Allah ko ya mutu yana cewa Allah na da abokin tarayya ko yana cewa Allah na da ɗa to wannan babu hutu a gare shi har gara masa ma rayuwar akan mutuwa gara masa rayuwa duk wahalarta duk bala'inta akan mutuwa kamar da zo a hadisi cewa ah, gidan wuta wanda mun lokacin mutuwa wanda ya imani da Allah wanda ya kasance ya imani da Allah za a fara nuna masa gidansa na wuta a ce to ga gidanka da ba kai imani da Allah ba to amma sanda ka imani da Allah to ruwa ga gidan da Allah ya musanya maka sai ga gidan aljanna da ni'ima da komai kuma a bude masa taga ni'imar na dan mutowa cikin kabarinsa sai ce ya Allah aqimi ya Allah ka gaggauta ta da kiyama domin tafi zuwa ga wancan gida domin an ta da shi ga gidansa ta amma ba zai je ga gidan ba sai an yi tashin alkiyama sai ce to Allah ka gaggauta kawo kiyama shi ko ɗayan wanda yake ba mumini ba wanda yake ba na gari ba mai karya ta Allah za a fara nuna masa gidansa na aljanna ya ga ni'ima da walwala da kayan adadi da Allah ya tanadi a gidan aljanna sai ya ce to kaga gidanka da ka ba Allah da ka gaskata manzo kamar zaman ta ka kan gare mu Allah ka karyata manzon Allah ya zuzuba haka gidan da Allah ya ya maka sai ga gidansa na wuta ya ga bala'in da ke ciki da azabar da ke ciki kuma dan buɗe masa ya taga kaɗan ɗan zafin da raɗaɗin da iskar wuta tana ɗan musowa. daga nan sai ce ya Allah Allah tuki nisa ya Allah karka kare kiyamar saboda ya san da kiyamar wancan nan ne bala'i

Allah ya ce na amanu wa amilu salihati waɗanda kuma suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai su ne as-salihati Allah ya ce lalubau bawwi annahum za mu da su an gane tabawa'a na tsuguna mubawwi'u za mu tsugunar da su min aljannati ghurafan ghurafan shine jam'u ghurfa ghurfa shine bene da ka Allah ce za mu tsugunar da su a cikin benaye na daga gidan aljanna shine min aljannati waɗanda suka yi imani su ga yuka na kwarai su ko Allah zai tsugunar da su a benaye a gidan aljanna wanda waɗannan benayen tajirinin tahti hal anhar koramai ke gudana ƙarƙashin ta ƙarƙashin benayen Za ka benaye ne koramai ke gudana koraman kuma nau'i nau'i kamar da Allah ya ce masalul jannati allati yuridu al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من asalin مصفى kowanne akwai أقول da ke gudana. akwai korama ta ruwa garau akwai korama ta nono ma wanda yake tsaftatacce akwai korama ta zuma akwai korama ta giya ba irin giya duniya ba kowanne mutum yake so zai dan karkato su sai zo masa inda yake so kuma inda ya dakatar da shi ya koma ka wannan shine ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya wa bayan su waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai a gidan aljanna sannan Allah ya ce kuma bugu da ƙari khalidi na fiha suna madawama a ciki ka kana iya samun ni'ima amma duk lokacin da ka tuna cewa ni'imar nan za ta zo ta ƙare wannan tunanin sai ya gurɓata maka ita wannan tunanin cewa ni'imar nan za ta zo ta ƙare sai tunanin ya gurɓata maka to bala da ta zo ta ƙare tunanin kawai yana gurɓata maka ko ita ko nan da ka shiga babu ƙarewa ni'ima ce madawwamiya ba ka ƙarewa ka batta ba ta karewa ta baka Allah ya samu daga ciki Allah ya ce ni'ma ajrul amil ma da ladan masu aiki nan ne gidan aiki anan ake sallah anan ake imani anan ake bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba anan ake yi imani da manzansa anan ake wa manzansa biyayya anan ake koyi da manzansa anan ake tsare sallah anan ake yin azumi anan ake bada zakka anan ake hajji anan ake sada zumunci duk waɗannan ayyuka na kwarai da kake yi sune in Allah ya baka ladan sa Allah da kansa yace madalla da irin ladan da Allah zai ba wa waɗanda suke masu aiki na kwarai ya madalla da wannan ladan Allah ya bamu waɗannan masu aiki su ne na sabaru waɗanda suka yi haƙuri musamman ba wanda ke yi wa sai da haƙuri Allah ya ce wasta'inu bis sabri wasu sala wa innaha lakabiratun illa alal nuna an da hun mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un da ka dukkan ayyuka ba ta yiwuwa sai da haƙuri za ka yi haƙuri wurin tsare umarnin Allah Allah ya ce a yi sallah ba ka iya tsare sallah na sai da haƙuri Allah ya ce a yi azumi ba ka iya tsare haƙuri azumi sai da haƙuri haka nan duk wani abu da Allah ya ce ka yi ba ka iya tsare shi sai da haƙuri haka na akwai haƙuri wurin barin sabon Allah Allah ya ce kar ka yi zina ba ka iya barin zina sai ka yi haƙuri Allah ya ce kar ka yi tata, Allah ya ce kar ka yi tata, Allah ya ce ka sha giya da yawa waɗannan abubuwan ba ka iya tsare in yin su ajiye su sai ka yi haƙuri. hakanan kuma haƙuri akan abin da Allah ya kaddaro duk abin Allah ya kaddaro maka kai haƙuri akan ka duk wannan nau'i ne na hakuri to masu samun wannan su ne waɗanda suke haƙuri Allah ya ce wa bashirin sabirin alladhina idza sabato musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هكذا وعلى ربهم يتوكلون وأبنجين سكين دوغرو سن su وأبنجين komai da دوغرو sun dogara da ubangijin su gurin tsare su da ba su kariya ba sa neman kariya wurin wani Allah cikin abin da ba da yi sai Allah Allah shi kadai ke ba da kariya Allah shi ke tsare ka to da ga Allah ake neman kariya haka nan ga Allah ake dogaro wurin neman arziki ga Allah ake dogaro wurin komai da komai waɗanda suka dogara ga Allah to waɗannan su ne masu samun wancan lada Allah ya samu daga cikin na Allah ya ce waka ayyin min dabbatin ka ayyin da yawa an gane ma'ana da yawa daga cikin dabba wacce take la ta hamilu rizqaha ba ta iya daukan arzikinta alwasan ce ba ta iya tara arzikinta ba ta iya samu arzikinta amma Allahu yarzuquha Allah shi ke azurta ta zaka dabbobi Allah ke azurta su ba zai yana za su je su nemo abinci ba ina za ka samu Allah yana sane da su ya ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikinta na kan Allah shi ya jibanci ba ta arziki bai jingina arzikinta zuwa ga kowa ba shi da kansa ya san da ita ya san hanyar ya san inda take kuma ya san hanyar da zai isar masa da arzikinta a lokacin da take da bukace da arziki imanu kasir ya kawo iska cewa eh, hankaka ya ce hankaka idan ta yi ƙwayaya ta yi ƙwai lokacin da ta zo ƙyanƙyashe kwanta ko da za ta ƙyanƙyashe ƙwai sai ‘ya'yansu fito farare idan ‘ya'yan hankaka suka fito farare hankaka ta gaba irin jinsin jikinta ba ne sai hankaka da uwar da uban ta sai su nisance suna kamar ba ‘ya'yansu ba ne saboda da 'ya'yansu ne da sun yi kalan jikin da ka sai su nisance su ba sa kusanta su ba yadda da su ba sai su koma gefen su ba musu ba sa lura da su ba batun su kawo musu abinci ba abin da ya dame su da saboda ba su yadda cewa 'ya'yansu ba ya ce a wannan yanayi sai Allah yana turo musu wani fari ƙanana wanda za su dinga shiga bakin su ga sanar sun buɗe baki suna jira uwar ta kama ta zuba musu abinci kuma ga uwar ta ita tsara ba ta da zuwa tana gefe shi a daidai haka Allah yake tuba musu wasu fari kanana sai sai ta zuba musu a cikin baki suna ci suna ci suna ƙara shekaru kwanaki har jikin zai koma baki to da sun ga jikin ya koma baki sai su yi eh, ƴaƴan su ne sai su dawo sai su gaba da wasu abinci <laughs> aka yi wani kasir ya kawo da kisa to kaga wannan yana nuna maka yadda Allah ta'ala ya jibanci arzikin dabba ta wannan dabbar ga iyayen da kusa da ita amma sun dan nisance da ba sa kawo abinci Allah ya ji abin sa dama na shi ne sai ci gaba da kama da abinci ta inda ba ta ba wa ka ayyin min dabbatin la ya rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum sai Allah fara ambatan dabbobin saboda sun je kokarin ku kuna da hankali kuna iya tashi har kuna iya zaton ma arzikin ku kuke samu wa kanku saboda yadda kuke da tunani yadda kuke da hazaka yadda kuke noma kasa yadda kuke saka iri yadda kuke ganin iri ke fitowa da yadda kuke gyaggyarawa har ya kai ku girbe ku gyara ku kawo shi ku sai ku dauka ba har kaman kuke yi yace afara aikin mata harsun antum tazra'unahu am nahnu zari'un ke shuka muku shi ba ku amma ga dan adam da tunaninsa zai dauka aiki ke yi to ba ku ba waɗannan wanda ba su san komai ba ba su san ya ake shuka ba ya ake samu abinci ya ake haɗa kaza ya ake ba san komai ba Allah bai mace da su kuma su Allah ya fara ambata kafin ya mace ka yi min dabbati la ta min rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyaha bai ce Allahu yarzuqukum wa iyyaha ba saboda ya nuna muku su da suka fi wahala da rashin sanin abu Allah ya Allah ya azaka to da Allah ke azurta su shi ke azurta duk wata hanyoyi da muke bi wannan sababi ne da Allah ya so ya sa mana wannan sababi ya nuna mana dan amma ba sababin nan ke bamu ba Allah ta ala ke bamu shi ke tsiran mana da abu shi ke saukar da ruwan sama shi ke bamu da abin da muke bukata shi ke sa abin nan ya amfana a cikin shi ke sanya mana na'urori in mun ci abinci kaza ya bada amfani ta wuri kaza duk waɗannan abubuwan Allah ta ala ke. وهو الله يرضى وإياكم وهو السميع العليم الله شيء من يجي كما shine mai yana jin ku duk ga eh, ilimi yana jin ku duk inda kuke kuma yana da ilimi gare ku ya san inda kuke ya san inda zai isar muku da arzikin Allah ya sa mu dace lokacin ko lokacin za mu dakata nan insha Allah mu Allah kai mu gobe sai mu dora eh, daga waka ayyuka ko wala insha Allah alhamdulillah malamai sun sayin burosh bai kare abin za ka idan mutum ya yi burosh labata idan mutum ya shi labata abinda da za ka tsare kada abin ya shiga maka makoshi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته